Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya Mahmud lalu ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin tara ga watan Oktoba shekarar 2023. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Ghana na Akufo Ado ya yi kira ga Isra'ila da Falastinu da su hau teburin tattaunawa don kawo ƙarshen sabon rikicin da ya barke a tsakanin su. Sanarwar ya kuma bukaci da bangarori biyun da ba sa ga maciji da juna da su yi zama a teburin sulhu domin samar da maslaha. har ila yau za ku ji abin da al'ummar ƙasar kamar ke cewa dangane da rikicin na isra'ila da falasɗinu duk shugabannin amurka sun zo sun yi maganganu sun yi maganganu sun yi maganganu kowa ya zo da niyyar cewa zai tabbatar da zaman lafiya tsakanin waɗannan bangarorin biyu abin ya ci tura muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda nasiru adamele kaya zai gabatar a wannan karan za ku ji karashin tattaunawa a garin dan umaru mai yawan jama'a da matasa manoma a jihar kebbi a arewa maso yammacin najeriya har ila yau muna tafa da sharhin jaridun najeriya to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. soja jama'a asalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Gwamnatin Isra'ila ta ayyana shiga yaƙi da mayakan Hamas a zirin Gaza, lamarin da ya kafa wani mataki na mayar da martanin sojin Isra'ila kan harin bazata da mayakan Hamas kai kan ƙasar Isra'ila. Tuni dai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi ta ranar Asabar cewa ƙasarsa ta shiga yaƙi da Hamas. yayin da mayakan ke ci gaba da kai hare-hare sai dai faɗin yaƙi da yi na magana baki ne kawai matakin da majalisar ministoci ta yanke shine ayyana yaƙi a hukumance gabanin kare ƙuri'ar majalisar ministoci netanyahu ya bayyana cewa isra'ila za ta ɗauki fansa mai girma kan hamas ko da yake sojojin isra'ila sun gwabza da mayakan hamas jiya lahadi a titunan kudancin isra'ila tare da kai kaddamar da hare-haren ramuwar gayya ta sama waɗanda suka lalata gine-gine a Gaza. Ba a bayyana kowane irin nau'i ne na sabon martani na Isra'ila zai kunsa ba. Wasu manazarta a yankin gabas ta tsakiya sun yi nuni cewa Isra'ila za ta iya kaiwa Gaza hari ta ƙasa, wanda hakan zai zama wani gagarumin asas ci gaban tashin hankalin. wani sabon gargaɗi jiya lahadi na nuna cewa kremlin ta rigaya kuma za ta ci gaba da yin amfani da hare-haren hamas akan isra'ila don yin tsokaci game da katsalandin da kasashen yammacin turai ke yi a ukraine da tabbatar wa yin rashi cewa hankalin kasashen yamma zai koma kan rikicin isra'ila ba na ukraine ba a cewar cibiyar nazarin yaƙi ta isw bayan hare-haren hamas a isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba fadar kremlin ta ɗaura alhakin rigingimin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya a kan ƙasashen yamma kan watsi da su domin nuna goyon bayansu ga ukraine sannan ta yi kirarin cewa ƙasashen duniya za su mai da hankalinsu kan rikicin gabas ta tsakiya kuma za su daina mai da hankali a kan ukraine Dmitry Medvedev, mataimakin shugaban kwamitin Sulhu na Rasha, ya ce kamata ya Amurka da ƙawayenta sun shagaltu da aikin samar da zaman lafiya tsakanin Falasɗin da Isra'ila ba wai tsohon baki cikin harkokin Rasha da kuma ba da taimakon soja ga Ukraine ba. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WAP ta buƙaci a samar da hanyoyin samar da agajin jin ƙai domin ba da damar kai kayan abinci zuwa Gaza a lokacin da Isra'ila ke kai hare-hare a yankin Falasɗina bayan munan hare-haren Hamas. yayin da rikici ga tsananta fararen hula ciki har da yara da iyalai masu rauni na fuskantar kalubale wajen samun kayan abinci masu muhimmanci in ji hukumar wfp da ke rome shirin wfp ya buƙaci agajin jin kai cikin aminci da kwanciyar hankali a yankunan da abin ya shafa yana mai kira ga dukkan bangarorin da su kiyaye ka'idojin dokar jin kai game da tabbatar da samun abinci. hukumar ta majalisar ɗinkin duniya tana ba da taimakon abinci kai tsaye ga wasu dubu uku da hamsin a kowane wata yayin da kuma take ba da agaji ga kusan falastina miliyan ɗaya tare da haɗin gwiwar sauran abokan aikin jin kai ta hanyar miƙa kuɗaɗe. To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar. gwamnatin ghana ta yi allah wadai bisa harin bazata da kungiyar hamas ta kai wa isra'ila tare da yin kira ga hamas din da ta janye mayakanta daga kudancin kasar ta isra'ila ba tare da bata lokaci ba kiran gwamnatin ghana na zuwa ne bayan farmakin da kungiyar hamas ta kaddamar a kudancin isra'ila abin da ya haifar da harin ramuwar gayya daga kasar ta yahudawa sai dai gwamnatin ta gana ta buƙaci da a yi zama a teburin sulhu tsakanin ƙasashen biyu domin ganin an samu mafita maimakon gwabza faɗa kamar yadda za ku ji a wani rahoto da hamza adam ya yi mana daga kumasi wasu 'yan sa'o'i kadan bayan harin da kungiyar hamas ta kai wa isra'ila abinda ya ajalin ɗaruruwan Isra'ilawa tare da jikatar wasu. Gwamnatin Ghana ta fitar da sanarwar yin Allah waɗai da wannan mataki tare da bukatar da ƙasashe bin su zama a teburin shawarwari domin samar da maslaha. A cikin wata sanarwar da ofis ɗin ministan harkokin wajen ƙasar Ghana ta fitar ta ce. Gwamnatin Ghana na Allah wadai da wannan hari da Hamas ta kai wa Isra'ila tare da bukatar da Hamas ta janye dakarunta daga kudancin Isra'ila ba tare da ɓata lokaci ba. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa yayin da Ghana ke ci gaba da ayyana goyon bayan ra'ayinta ga duk wani matakin da Isra'ila za ta ɗauka domin kare kanta. Tana kira ga Isra'ila da ta yi taka tsantsan wajen mai da martani akan Hamas. Sanarwar ya kuma buƙaci da ɓangarori biyun da ba sa ga maciji da juna da su yi zama a teburin sulhu domin samar da maslaha. To sai dai tuni Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta mai da martani mai zafi kan mayakan Hamas da suka kai wa ƙasarsa hari a ranar Asabar ɗinnan da ya gabata. Masu sharhi na ganin wannan sabuwar faɗa da ya barke tsakanin ƙungiyar Hamas da Isra'ila. Isra'ila zai iya jinkirta wani yunkurin karfafa halaka tsakanin Isra'ila da wasu kasashen Larabawa musamman Saudiya da ake kallon huddansu zai iya taka muhimmiyar rawa a kokarin shawo kan rikicin Isra'ila da Falastinu in ji Irbad Ibrahim mai sharhi kan harkar tsaro da diplomasiya. Saudiya ma za ta sasanta da Israel Ayya yana shiga kasan juna da sauransu. Don na ga wannan ya bar a taka bireki alhairi ne ko ba alhairi ne ba Allah ne masani. Duk da ganin cewa za a iya shiga tsakani domin domin samar da wani mafita kan matsala da ake fuskanta tsakanin kasashe bin malam irbar ibrahim ya shawarci kasashen da su yi kokari su kauce wa kaima raunannu farmaki yayin da suke musayan lugudan wuta a tsakanin su yana mai cewa abinda da mu kira shi ne a kiyaye hakkoki da rayuka na mata masu juna biyu matan da ke zaman kansu yara tsofaffi matasa ma da su ma ba su cikin fadan da sauransu sannan kuma majalisar dinkin duniya duniya ta taka rawan a gani a samu ceasefire nan zuwa gaba-gaban gano ba ka ba irin rashin rayukan da za a yi yawa. Wasu al'umman Ghana dai sun tofa albarkacin bakin su bisa mataki na yin Allah wadai da gwamnatin Ghana ta yi tare da kira da ai kokarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin bangarori biyun inda suke cewa. Abdulhamid Zizien ni ma gaskiya dai a kasancewa na dan kasan Ghana abinda ya faru tsakanin Hamas da Israel bai yi daɗi ba ina rayu da maganan shi sannan kuma kuma kiyayewa ya fi saboda zaman lafiya duniya ya fi zama dan sarki muhammadu basiru ababu to mu dai zaman lafiya muke so mai da batun yanda shugaban ghana ya yi magana game da batun zaman lafiya zaman lafiya shine kumar alkaluman baya bayan nan dai sun ce an kashe isra'ilawa su akalla ɗari shida ciki har da sojoji da adadin su ya kai arba'in da hudu sa'an fiye da dubu da ɗari biyar ne suka jikkata jami'ai ko a gaza sun ce mutane ɗari uku da goma sha uku ne suka mutu a yankin yayin da wasu kusan dubu biyu kuma suka fuskanci raunuka hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar kotun kolin birtaniya na shirin tantance manufofin gwamnatin birtaniya na aikewa da masu neman mafaka zuwa ruwan da ko ya halarta gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya na kalubalanta hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke a watan yuni wanda ya ce manufar da aka yi don hana bakin haure yin kasara da rayuwarsu ta hanyar tsallaka teku ta cikin ƙananan kwale-kwale ba bisa ka'ida ba saboda ƙasar da ke gabashin afirka ba wuri ne da ya kamata a tura su ba an shirya za a fara muhawarar kwanaki uku a ranar litinin inda gwamnati ta ce manufarta manufa ce mai kyau kuma lauyoyin bakin hauren daga vietnam da syria da iraq da iran da kuma sudan suna zargin cewa ya saba wa doka kuma rashin mutunta haƙƙin ɗan adam ne daga ƙarshe manyan ƙasashe masu arziki man fetur na opec sun ce bai kamata a rika kyamatar mai da iskar gas a muhawarar yanayi ba kuma masana'antar na da rawar da za ta taka wajen sauya makamashi cikin tsari ministocin makamashi na ƙasashen saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa da iraki kasashe uku mafiya girma a kasashe wato a kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec sun halar a da babban birnin kasar saudiya domin halartar taron makon yanayi na majalisar ɗinkin duniya mu uku anan a matsayin manyan masana'antun samar da iskar gas kuma muna da alhakin samar da sauye-sauye da isassun albarkatu don tabbatar da cewa muna yin sauyi bisa tsarin da ya kamata in ji ministan makamashi na haɗaɗɗen daular larabawa suhai almuzuri a wani taron kwamitin haɗaɗɗiyar daular laraba za ta karɓi bakuncin taron sauyin yanayi na cap 28 da aka shirya gudanarwa a dubai tsakanin 30 ga wato ga watan nuwamba zuwa 12 ga watan disamba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To dangane da rikicin na Isra'ila da Falastinu da ya barke a ƙarshen makon da ya gabata wakilinmu Muhammad Bashir Ladan ya jo mana ta bakin wasu mazauna birnin Yawunde na ƙasa Kamaru kan yadda suke kallon wannan sabon rikici. Daga nan Yawunde mun nemi ƙarin bayani daga bakin Sani Ladan daya daga cikin masana diflomatsiya da harka irin ta ƙasa da ƙasa ga abun da ya ce. Harin da ƙungiyar Hamas ta kai kan Isra'ila a jiya hari mai suna ambaliyar al'aksa shine wato hari mafi girma da muka taba eh, gani tun da aka soma wannan rikici hakan dai zai kawo matsala wajen daidaita alakar da ke tsakanin isra'ila da wasu kasashen larabawa da donald trump ya kulla tun yana, shugabantar shugabantan amurka tunda. ra'ayin jama'ar kasashen wato eh, ra'ayin jama'ar kasashen larabawan musamman ma ba za su yarda da cewa kasashen eh, su eh, su yi sulhu kenan da isra'ila ba ko kuma wato su kusanci isra'ila musamman ma idan aka yi la'akari da cewa mafi yawan al'ummar kasashen ba su amince da wannan tsarin ba tun lokacin da donald trump ya yi wannan kulle-kullen din. sai kuma abdullahi sadu gogaggen dan jarida shi ma ga nasa bayani duk shugabannin amurka sun zo sun yi maganganu sun yi maganganu sun yi maganganu kowa ya zo da niyyar cewa zai tabbatar da zaman lafiya tsakanin waɗannan bangarorin biyu abin ya ci tura saboda haka nan kada mutane su yi mamakin kasancewar uh, hamas a wannan karon ta yi babban nasara domin kashe isra'ilawa shida. ai Hamas ta san cewa Isra'ila za ta kai mata za ta mai mata da martani sun shirya wannan ɗin ko ba haka bane sun shirya sun san cewa da zarar sun kawo isra'ila hari to isra'ila ma za ta mai da martani saboda haka sun tsara wannan a lokacin da aka yi wannan din su mutanen din yanzu kamar da suka yi garkuwa da isra'ilawa sojoji da wasu fararen hular ai za su iya kai su ta inda ba za a iya kai musu hari ba ka gane a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su idan kuka kai kuma hari a wannan wajen to za su kashe ainihin wato waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin ne wato al'ummarsu. su Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. Ta yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓo lamarin da suke ciwo matasa tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Wannan shi ne babin ƙarshe na zauren matasa a garin ɗan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke ƙaramar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Matasan da suka taru a zauren kamar yadda muka kawo shirye-shiryenmu na baya sun nuna damuwa kan taɓarɓarewar tsaro inda barayin daji ke musu ɗauki ɗai-ɗai, har ma da kawo barazanar hana su zuwa gonakin da ke nesa da gari. Matasan sun buƙaci hukumi a dukkan matakai su kawo wa yankin ɗaukin gaggawa don kakkaɓe miyagun irin da samar da salama mai ɗorewa a yankin. Allah Ya albarkaci garin ɗan Umaru da ƙasar noma da kuma matasa manoma da ke himmar samar da abinci da sukan yi amfani da shi a gida da kuma wanda sukan kai kasuwa don samun kuɗin shiga. Matasan sun hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida ɗan Umaru, Muhammad Bara'u na Shigifa ɗan Umaru, da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga babin ƙarshe na zauren. gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan umaru attack akai akai akai akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun ka ruga da gudu ba su dawo ba to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su maganin dan ta'adda maganin wani ne ta da zaune tsaye maganin wani shaidani na gari maganin wani ɗan abu na wallahi sai hukuma babu yadda za a yi bila ya maganin wannan matsala gwamnati ta taimaka mana dan Allah saboda ni kusan yanzu muna mace ma da ƙauyuka fiye da gari talatin a yanzu baka samun gari goma duk sun watsi. kan gaye ne ba mutane a ciki to wasu su dawo cikin garin mu wasu kuma su eh, su je su yi eh, a su gari babban gari da tsari a wasu saboda haka kaga shi ko abin da ake so ka hejin karfi a ce kana da makwabci an ce kaɗai ne ba za ka shi daɗi ba hmm. saboda haka muna kai kuka muna kawo kukan mu don Allah gwamnati ta yi kokari da taimaka mana da tu, wa'annan mutanen mun tabbatar da in Allah ya tabbata eh, wato ba su yi karfin ta ba kuma mun san komai baci magani ne Allah amma mun san Allah ya ba ta ikon karfin da take wanda take za ta iya taimaka mana da dukkan wani shaidani za ta iya maganin shi Umar Yakubu muna ku kan Umar Yakubu fama na'am wal nasiru na'am ina ji eh maganar ka ta karshe a cikin wannan shirin don Eh, to alhamdulillah magana ta ta ƙarshe gaskiya shine muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnati ta jiha da dan Allah su bi girman Allah su yi mana deploying din jami'an tsaro kamar misali sojoji dama soja an san shi ne a tsare jejuka wuraren da ake tunanin wuri ne don shi dan sanda mutum ne wanda an yi shi don mu'amala da mutane saboda cikin gari amma soja shi yake maganin yan ta'adda da ke cikin daji saboda haka muna roƙon su gwamnatin tamu kamar in ce maka wannan ta kusa da mu local government namu local government chairman ina ga sati biyu da suka wuce zuwa uku mun tattauna da shi a birnin kebbi muka gaya mai cewa da route din da idan aka yi deploying sojoji a wurin za a ci nasara kuma wannan shawarwarin su ne muka bada kuma suka yi amfani da su aka datse har aka yi maganin yan ta'adda da suke kai wuri a wuri a da can akwai wani wani burtali da ake kira dan marke da wannan wurin direba da direbobin mota da yan kasuwa duk wanda ya bi wannan wurin sai dai wanda kawai Allah ya kusa ya fita kuma ta ne suke bi su kai har da yawuri har bin yawuri in fact yaran da kake magana an dauka ta wannan rutsin ne aka bi amma tun da gwamnati ta yi deploying din sojoji a wurin nan ta marki yanzu haka magana da nake gira maka sun share fage sojoji ne an zuba sojoji an kawo makama aiki wallahi it kake ji kusan shekara ɗaya kenan har yanzu wannan hanyar ta dawo normal kamar yadda ake tafiya da so wannan maganan mun ƙara tattauna ta da shi ce mana local government kuma muna da muna kyautata mace zato zai kai maganan zuwa ga mai girma gwamna Dr. Nasir Idris Karon Gwandu cewa a duba mana mu wannan yankin namu gaba ɗaya na dan kowace guda gabas wurare masu matsala wuri uku ne da an yi deploy sojoji a wurin wallahi za ka ji tsit mun zauna lafiya kuma za mu nemi abincinmu lafiya kalau babu wani tashi hankali sannan za mu nemi gonakinmu eh, cikin kwanciyar hankali wuri na farko shine daɗin duniya arewa maso yammacin dan umaru ko yawwa arewa maso yammacin dan umaru da an yi deploying sojoji a wannan wurin za a tare wannan ladin zai zama na masu bi ta suna wucewa naija ba za su bi ba an yi maganin wannan matsala sai wuri na biyu shine waɗanda ke fitowa daga birnin daga dajin dan sadau kana jin dan sadau cikin zamfara shine a tare bodan da ke mererai akwai boda a wurin mererai da an yi deploying sojoji a wurin insha Allahu yankin mu zai zauna lafiya kalau a wuri na uku shine malaikaci wannan malaikaci ta bangi da zaran aka je aka tare bodan nan ta malikaci har abin da ya yi kolo har abin da ya kai birin daji za su samu sauki da an tare ɗan wannan mun tattauna ta tare da shi a his excellency eh, wannan local government chairman na namu na local government na danko sabu ta ta danko sabu gaba ɗayan mun tattauna wannan matsala tare da shi da ciyamu ma na fati da kuma dai masu ruwa da tsaki na waɗannan yankin mun tauna wannan matsala abu ne na harkar tsaro wasu abubuwa ba sai mun faɗi su gaba ɗaya ba so har yanzu shiru muke ji kamar an shuka dusa kaga ya kamata a ce gwamnati ta yi ta haɓaka ta nuna cewa eh lallai kana da ra'ayin mutanenta mu gaskiya ba mu boye muku ba mu boye kuma gwamnati shirin da ake mana yana nuna kamar babu ruwansu da mu amma yanzu ne yanzu ne kana jin an ce yi wani abu yanzu aka ji but kuma rights sun yi magana sun yi kaza kuma rights ta ce kaza ta ce kaza amma da zaran aka ce maka an taba inosan mutane an hana mu noma ba za ka ji komai ba an yi shiru to saboda haka muna kira gaskiya ga kakkausan murya ga gwamnatin mu ta jiha da kuma gwamnatin mu ta tarayya su yi haƙuri don Allah kamar yunkurin da shi mai girma shugaban ƙasa ya ɗauko da kuma shi Dr. Nasiru Idris alƙawulan da ya yi cewa zai yi ƙoƙari ya ba da tsaro yankin Danko Sabu ta gabas dama a Kinkedi mu kaɗai ne muke da wannan matsala. In kai magana Danko Sabu ta gabas dama ta shahi har ya wurin da ake magana zuru sakaba fakai birin daji abin da ya kawo ita wannan Danko Sabu din dama su ne. mu ne muke da wannan matsala kuma abun da ya shafe mu shine border influence ah, ban san yadda zan sa shi da Hausa ba eh kuna kan iyaka ne kenan eh border influence eh magana tun da kuna kan iyaka abubuwan da suke iya faruwa sanadiyar zaman ba kan iyaka madalla iyakokin nan da muke dan mu muke kan kashi akan iyakokin nan guda biyu ko uku kaga muna da iyaka da Zamfara muna da iyaka da Niger muna da iyaka da Kaduna ta wajen birnin Gwari kenan to duk jejin mu gaba ɗaya sun kai irin wannan to kaga abu ne wanda ya kamata a ce an dutse wannan boda shikenan mun gode kwarai da gaske ina ga mun kawo ƙarshen wannan shiri na zauren matasa na VOA na matasa ɗaya bayan ɗaya kowa zai yi sallama sai mu rufe zauren gaba ɗaya To, assalamu alaikum warahmatullah muna godiya kwarai da kawo ƙarshen wannan zaman da muka yi da taron da muka yi da muryar Amurka. Sunana Umar Yakubu kamar yadda aka fi sani an fi sani na da fama. Ah, na gode kwarai malam nasiru da irin kokari da kai da na naku kamar ma'aikatan ku gaba ɗaya muna yi muku godiya kwarai da gaske da fatan wannan sakon namu zai zama sila na kawo mana zaman lafiya. Assalamu alaikum Hajji Nasir suna na Isa El Usman ina yi muku fatan alkhairi muna godiya sosai muna godiya sosai mun gode Allah ya ga zumunci. Assalamu alaikum Malam Nasir mun gode mun gode ga irin haɗin kan da kuka bamu kuka tattauna da ku mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya ba zumunci mun gode Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. na Isa Baban Gida Dan Umar. Allah asar mun gode da kokarin da kai na ainihin kullawa da kai da mu. Mun gode Allah ya saka al'amar mun gode kwarai. Assalamu alaikum. na Muhammad Barau na shiga Dan Umar. Muna godiya Muhammad Nasiru da wannan taimako da kai muna Ubangiji Allah ya ɗauka ka. Allah ya ƙara ma budi. Allah ya sa wannan ta mu da ruwan tuma haɗu an da sa kyama a cikin na alfama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, muna godiya muna godiya Allah ya samu dace gaba daya Amin. Dama ya ku za gado ne ya yi magana bai ambaci sunansa ba ma ba komai. Mun gode kwarai da gaske matasan garin ɗan Umaru a yankin Danko Sagu da ke jihar Kebbi. Sai wani lokaci mun samu dama ma sake wani zauren tare da ku. A madadin muryar Amurka da kan ɗauki nauyin wannan shirin, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. ta kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan waka. yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta ya mai da hankali ne akan fadar da ya kaure tsakanin kungiyar Hamas da kuma sojojin Isra'ila. Jaridar The Punch ta ruwaito gwamnatin tarayyar Najeriya na kira ga bangarorin biyu da su tsagaita wuta su kai hankali nesa. Wata sanarwa da ta fito daga ministan harkokin wajen Najeriya ambasada Yusuf Tugga ta bayyana cewa Najeriya ta damu matuka dangane da wannan fada da ya kaure tsakanin Isra'ila da kuma kungiyar Hamas na Palestinawa abinda kuma kawo yanzu yanzu ya yi sanadiyar rasuwar mutane da dama sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa yanzu haka tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abakar ya ɗauka ƙara a kotun kolin najeriya tare da haɗawa da sabbin hujjojin da ya ce ya samu na takardun kammala makaranta na shugaban ƙasa bola ahmed tinubu atiku abakar ya bayyana cewa yana fata kotun kolin najeriya za ta yi la'akari da wayannan sabbin shaidu da ya samu domin yanke hukunci a karar da ya shigar inda yake kalubalanta da nasarar bola ahmed tinubu a zaben shugaban kasan da ya gabata sai kuma jaridar tribune daya daga cikin manyan ta na ruwaito shugaban kungiyar kwadagon najeriya comrade john ajero ne da cewa kamata ya gwamnatin tarayyar najeriya ta biya mafi karancin albashi na dalar amurka biyu jaridar ta bayyana cewa bisa la'akari da yadda ma'aikata a najeriya ke samun mafi karancin albashi idan an kwatanta su da sauran takwarorinsu na duniya ya kamata a yi la'akari da tashin koron zabi da kayayyakin masarufi suka yi sakamakon jan tallafin man fetur fetur da gwamnati ta yi don haka ya kamata a dinga biyan ma'aikata mafi karancin albashi na dala amurka 200 sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka kungiyar ma'aikatan man fetur fangasar ta tabbatar cewa gwamnatin bola ahmed tinubu ta dawo da tallafin man fetur jaridar daily trust ta bayyana cewa binciken da ita ma ta gudanar ya nuna cewa kawo yanzu gwamnatin ahmed bola tinubu ta biya tallafin mai na naira biliyan 169.4 a watan Agustan da ya gabata kawo yanzu domin tabbatar da cewa farashin man fetur ɗin bai haura naira ɗari shida da ashirin ba akan kowane lita. Janye tallafin man fetur da kuma hauhawar farashin kayayyakin masarufi da karancin albashi na cikin dalilan da ya sa kungiyar kwadago a Najeriya ta yi gargaɗin fara wani yajin aiki kafin ta janye. idan ko jaridar Business Insider ta bayyana cewa farashin bizar Najeriya na ɗaya daga cikin farashi mafi tsada a nahiyar Afirka abinda kuma jaridar ta ce yana taimaka taimaka wajen rage masu saka jari a najeriya shigowa kasar haka jaridar business insider ta kira gwamnatin najeriya da ta rage kuɗin bizanta tare da koyi da kasashe irin su rwanda domin samun masu saka jari a cikin tattalin arzikin kasar karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya yanzu kuma sai labaran duniya a takaice A takaice gwamnatin Isra'ila ta ayyana shiga yaƙi da mayakan Hamas a ziran Gaza, lamarin da ya kafa wani mataki na mayar da martanin sojin Isra'ila kan harin bazata da mayakan Hamas suka kai kan isar Isra'ila. Ta yadda Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi ta ranar Asabar cewa ƙasar ta shiga yaƙi da Hamas. Yayin da mayakan ke ci gaba da kai hare-hare sai dai faɗin yaƙi da ya yi a maganar baki ce kawai. Matakin da Majalisar Ministoci ta ɗauka shine ayyana yaƙi a hukumance. wani sabon gargaɗi jiya lahadi ya nuna cewa kremlin ta riga kuma za ta ci gaba da yin amfani da hare-haren hamas kan isra'ila don yin tsokaci game da katsar london da kasashen yammacin turai ke yi a ukraine saboda tabbatarwa rasha cewa hankalin kasashen mai zai koma kan rikicin isra'ila ba na ukraine ba a cewa cibiyar nazarin yaƙi ta isw bayan har-haren hamas a isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba fadar kremlin ta ɗaura alhakin rigimin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya kan ƙasashen yamma kan watsi da su domin nuna goyon bayan su ga ukraine sannan ta yi kiran cewa kasashen duniya za su mai da hankalin su kan rikicin gabas ta tsakiya kuma za a daina mai da hankali a kan ukraine Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta buƙaci samar da hanyoyin samar da agajin jin ƙai domin baya damar kai kayan abinci zuwa Gaza a lokacin da Isra'ila ke kai hare-hare a yankin Falastinawa bayan mummunan hare-haren Hamas. Masu sauraro duka-duka abin da ya sauwaka kenan shirin namu na hantsi sai kuma can rana idan Allah kanmu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. uku kenan agogon gane kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Kazalika muna nan a Twitter, Facebook, Instagram da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Sarfila Hashin gumin da ya na gabatarwa da Solomon abu da ya haɗa mana shirin. Sai mu jona Cummins ni Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya.